بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wato wani ɗan kilif ne da nake so zan sa ɗan yi kuma wato raddi a kai shine wanda wannan kilif ɗin ma'ana ya wannan bidiyo ya magana shine Malam Sani Yahaya Jingir shugaban Izala reshen wato jihar Filato ma'ana shugaban Izala ta ƙasa. Amma bari mu dai ku ji abin da yake faɗa ya so kuma sai mu yi naƙadi ma'ana mu warware shubuhan da ya zo da shi kuma mu kira zuwa ga 'yan uwa 'yan ɗariƙa bisa abin da ya faɗa. Bari ku saurara ku ji 'yan uwa. ne masu jin haushin mu na wa'azi idan na zo ne karantarwa da asuba za ni gida sai su sa ɗan yara ƙanana sai su kira suna ta ci ubanka eh kamar ban ji ban na wucewa su zazzage wata rana suka zo ka kira suka kiɗa suka kiɗa suka karya min hannun ɗan agaji na na ce kan kula ba kai haƙuri sai an mutane na gani kamar wai shi muna haƙurin ba ina malam bala su ina Jibiti director ina malam da hassan Jigir? ina malam nasir abdul muhyi idan na zo zan tafi umara akwai aikin haji sai in ɗauki abinci da kuɗi yan ce ku ba su ku ce gashi in an zo sallah ku yi sai su karɓa sai su ma sai zai ce to wannan wani abu kake haka ba su ne suka zage ka jiya ba na ce su ne amma kai musu kyauta na ce eh saboda me na ce dan kuɗin nawa ne na basu ko na ku ne to mu Allah ya sa muna da da'a sai ga malam bala yana ce biji da zai zai zai ka duba yan mana abu mu gane ba har na da yawa dama idan na zo zan tafi ko umra sai ce to farkon abin da nake so ku bayar ku kai gidan wayannan yan ɗari kun na makwabtanmu na ce ku kai musu kaza sai idan ‘ya'yana sai ya duya, ko ba da sai to wata rana bayan na zo na bayan na tafi sai aka zo ranar sallah wayansu da suka ji haushi an zazzage ni sai suka ki ba su sai zai sai ɗauki lasbika bayan na riga na tafi sai ce assalamu alaikum jama'a sai na san alhaji sani ya bada kyauta a bani an hana to Allah ya isa kaga a ce abin yana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kuma mota ma ya sani haka ne da na zo aka gaya man sai ne ya bada amfani na ce to kai musu to wallahi tallahi ƙarshe sai ga su duk gaba ɗaya akwai ran da yan ɗari mutum goma sha biyu shugabanni suka zo suka sami ni da ce a kara kallon mu fa yanzu naka ne ba mun ce mun zama yan izala ba ne muna kan hanya ya ce wallahi in ka yi wa'azi ta goma wallahi sai mun ji takwas amma ka sani shari'a hannun Allah take sai ran da ya ba mutum amma mu idan mun zo duk abin da za ka yi na harkokin abin nan wallahi muna tare da kai malam bala an haka da yanzu dai na tabbatar mutanen da suke zuwa su malam bala suke bin sallar juma'a suna da yawa to da to da mun koma da sun mun na rama sun mun na rama gila da ba kawo nan ba amma tun da Allah ya ce ba abin lati a hasan in an kyau maka mummuna san fi kam to amma kai za ka tare ka nema mai kyau kai to ɗan uwa musulmi wannan wato magana da shi shugaban izala yake faɗa shine wato malam sani yahaya jingir so daman wannan ta'adarsa ce ya faɗi magana outside the dam ma'ana ya juya ta wani abin da yake faɗa cewa yana wa'azi a masallacinsa da asuba ya fito yan ɗariƙu da yara aka tare shi da zagi har aka karya wa ɗan agajinsa hannu wato bai faɗi haƙiƙanin abin da ya faru ba na farko ya furta kalma cewa wa'azi yake yi duk wanda ya ji wannan kalma ana wa'azi kuma musulmi ne ikirarin musulunci ya je ya daki mai wa'azi kaga wannan dole wanda ya yi dukan nan bai kyauta ba ya yi babban laifi abin da nake so yan uwa in gaya muku cewa ba wa'azi yake yi ba domin abin da ake kira wa'azi ka ja aya ka fassara ta a inda take ka ja hadisi ka fassara shi a inda yake ka ja maganganun magabata tun daga sahabbai har zuwa alkhalaf ka fassara shi a inda yake amma in ka ja aya ka kwalmaɗa ta ka ja hadisi ka kwalmaɗa shi ka kawo maganganun magabata ka murɗa ka juya to wannan ba wa'azi ba ne son zuciya ake kiran shi to wannan abin da ya kira wa'azi shine abin da ya ɗau hankali na da cewa barin sa wannan kilif ɗin nashi ‘yan uwa su ji sannan kuma in yi naƙadin abin da ya faɗa ma'ana in warware abin da ya faɗa ba wa'azi ya yi ba abin da suka saba ɗin nan cin mutuncin 'yan ɗariku shehunanmu iyayenmu da mu muridai da littattafanmu da wurudinmu, da duk abin da muka yarda muke da dalili akan yinsa daga alƙur'ani zuwa hadisi wannan abin ya zo ya yankwana wannan abin ya zo ya muzanta ya aibata kuma mutane suka hassala. aka fito aka ce ba a yadda da wannan abin da ya yi ba ba yadda za a yi to suno kana wa'azin a gurin an taɓa ma irin wannan abin da aka maka ai ba a taɓa maka ba amma me yasa aka maka wannan abin sannan wannan abin da ya zo yake faɗa ɗin nan fa ba wai kwanan nan ne abin ya faru ba wato tun kafin rasuwan shek abubakar alfilati ne wannan abin ya faru yanzu a least ana maganin kusan shekara biyu ko shekara biyu da wani abu faruwan wannan abu amma yanzu kaga ya dawo yana faɗan cewa ga abin da ya faru saboda ne har kullum su masu ra'ayin izala wani abu za su ƙirƙiro wanda za su faɗa wa duniya a washi ɗan ɗariƙa a washi ɗariƙa a washi wurbin ɗariƙa a washi shugabannin ɗariƙa shehunanmu ba su da wani hadafi da ya wuce wannan matakin farko kalmar da ya kira cewa wa'azi ba wa'azi ba ne domin wa'azi shine ka ja aya ka fassara ta inda yake a inda take ka ja hadisi ka fassara shi a inda yake to kai kuma ba wannan kai ba zuwa kai ka ce mana yan ɗari ko mushrikai da tsinuwa Har da cewa shehu Ibrahim Fir'aun ne ka ce shehu Tijjani ɗagutu ne ka ce wannan wurjin da ake bidi'a ba ba shi da maraba da tambi ba irin dai abin da baka faɗa ba dai kuma mu ga dalilai na yin wannan abin da muke yi muka ga a ah, mu zauna mu salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka ce shirme muka yi ai gani muke annabin kaiwa mu zauna mu ambaci Allah ka ce shirme muka yi ai Allah kaiwa to don mun tasan maka kayi wa Allah kawo annabi to menene na fitowa kuma ka ce kana giya wa social media kana faɗa a duniya cewa wai 'yan eh, ɗariƙo sun zage ka 'yan ɗariƙo sun karya wa ɗan agajin ka hannu ai lokacin da kai wa'annan maganganun na aibatawa da muzantawa a lokacin mutane suka fito suka tare ka suka ce maka yau wace kwaya ka sha yara ne suka fito saboda sun hassala an zagi malamansu an zagi iyayensu an zagi shehunansu an zagi abin da suke a matsayin ibada suka ce wace kwaya ka sha ai ba cewa suka yi ubanka ko uwarka ba cewa suka yi wace kwaya ka sha yan agajinka suka hassala suka tasan ma yaran su kuma yaran suka tasan musu har aka karya wa dan agajinka hannu saboda shi ya so ya zo ya karya hannunsu ko ya dake su su kuma suka samu dama suka masa abin da suka masa amma ka faɗi ainihin mawkifin abin aslan ka faɗi yadda abin yake sai ka ɓoye sau da damar ka ce yanzu kake ganin za ka faɗa wa duniya akan abin da kai kake so ka faɗa don a ga baƙin 'yan ɗariƙa saboda damun kullum ba ku da hadafi da ya wuce wannan ita ɗariƙa kayan Allah ce baka isa kuma ka aibata ta ba ko ka aibata sai Allah ya kawo wanda zai kau da wannan aibata wanda kai to a ƙarshe abin da mu muka sani Allah tabaraka wa ta'ala har kullum yana faɗa a cikin alƙur'ani ko a ce ko a ce mu ɗan ɗariƙa abin da kake faɗan haka ne misali ka ce mana mushrikai mu ba mushrikai bane ka ce mana kafirai mu ba kafirai bane ka ce mana yan bid'a mu ba yan bid'a bane ko da a ce haka ne abin da ka faɗa a babin shari'a ka yi abin da yake ka wuce gona da iri ka bar karantarwan addini ka bar karantarwan qur'ani ka ɗauki son zuciyanka ne kawai kasa so da ko da mu mushrikan ne su shau tijjani muka ce su ne allolinmu misali to an ce karka zage su ma'ana karka muzanta su karka aibata su mu da muke bin su a matsayin cewa misali allolin ne misali in ka faɗa haka fa mu ma an ce karka aibata mu su ma karka aibata su shine Allah yake gaya mana a cikin alqur'ani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika badalna li kulli ummatin amalahum haka Allah ya ce to kai ina ka samu wannan uslub abin da muka sani a ƙur'ani in awar za ka yi to ka yi da'awa irin na sahabban manzan Allah ka yi da'awa irin na alƙur'ani ne ud'u ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan amma ka ajiye wa'azi ka ɗauki wani tambaye ne, kuma ka zo ka kira shi wa'azi kana gaya wa duniya wannan abin kunya ne shi sa muka ce to bari mu sa wannan clip din yan uwa su gani tunda mun ga yana a din a social media wanda ba su san me ya faru ba a ce a Plateau a Jos mutum na wa'azi yan ɗari ko sun je sun far masa daman hadafin ka kenan to ba wanda ai inda ana zuwa a far muku irin abubuwan da kuke yi ai da ba a zauna lafiya ba wannan ɗin ma abin ne ya yi yawa cin mutuncin da kai a ranar an kasa haƙuri saboda idan mutum aka dake shi gwargwadon yadda ya ji zafi a dukan to gwargwadon yadda zai tashi gwargwadon yadda zai hassala Sau da ka dukan ya yi duka ne yasa ka fito aka tare ka amma da da kake yi waye kula ka waye zage ka sai dai martani a ce abin da ka faɗa ba haka bane ga dalilan mu akan yin abu kaza amma har matasa suka fito suka zo suka tare ka to akwai wani dalili ne da ya janyo haka a wannan fuska kenan ko in ce a wannan gaba da kace wa'azi kai to ba wa'azi kai ba cin mutunci kai dan kar mutane su ɗauka wa'azin kai cin mutunci kai gaba na biyu kira ga 'yan uwa waɗanda suke kai kansu zuwa wajensa saboda kwaɗayi zai ba ku ƴan kuɗaɗen da ba su taka kara ya karya ba damun ba abun mamaki ba ne tunda musuluncin ma Sau da yawa wani lokaci za ka samu mutum gaba ɗaya musuluncin ma sai ka ji Allah yana cewa ula'ikal ishtaraw ad dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin Allah yana cewa su da yawa zaka ga mutum gashi a addinin amma sai ya zaɓu duniya ya ajiye addininsa gaba ɗaya balle kuma ɗariƙa wani fati ne daman wani shashi ne na musulunci to wannan daman ba abu ne wanda yake faru ba tun tale-tale tun zamanin ma'aiki akwai irin haka mutum ya yi ridda saboda kuɗayin duniya shi sa Allah yake cewa ulaika allazina ishtarawu dalalata bil huda sun canja wato sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira wannan tun daman akwai shi kenan yanzu idan ka zo ka ce akwai su 'yan ɗariƙu su goma ko su goma sha biyu sun zo wajenka har sun gaya maka wa'azin da kake yi a kashi takwas suna tare da kai kuma suka ce suna ka ne wannan ba mamaki ba ne amma dai ka sani wayannan yan ɗariƙun da suka zo yan ɗariƙa ne suka zo ba ɗariƙa ba ce ta su kamar yadda misali musulmi zai je ya yi wani abu wanda bai dace ba shi ne ya je yi ba musuluncin ba to kenan waɗannan in ka ya tabbata dan maganar naka ma wani lokaci haka kake sai ka faɗi magana ya zama haƙiƙanin abin da ka faɗan ba haka ba ne. to in ma hakan ne misali akwai 'yan ɗariƙun da suka zo wajenka a nan jihar plateau a nan jos not, mutum goma har sha biyu kuma ka kira su ma da wai shugabanni Shuwagabanni. to misali misali in hakan ne da gaske ne to ai ba shehu tijjani ne ya zo wajenka ba ba kuma shehu ibrahim ne ya zo wajenka ba ba kuma ɗariƙar ce ta zo wajenka ba su ne suka zo su daban ɗariƙar daban so ka mutum daban aikin da yake daban so ka dan ka ajiye ɗariƙa ka je ka yi wani abu on yourself wannan menene ba na abu ba ne. kira kuma gare ku in ya tabbata hakan ne ku da kuke zuwa me wannan mutumin yake da shi me zai ba ku Ku ƙaddara, tun daga ranar da ya fara samun kuɗi a izala abin da izala take generating mishi take bashi ku kaddara shi zai tara gaba ɗaya ya baku menene za ku amfani da shi abin da da Allah ya rubuta za ku ci ko da wannan ko ba wannan sai kun ci abin da Allah ya rubuta za ku sa a jikinku ko da wannan ko ba wannan sai kun sa abin da Allah ya sa za ku hau ko mota ko mashin ko da wannan abin da ya baku ko babu sai kun samu abin da Allah ya riga ya rubuta za ku lura a rayuwar duniya ko da wannan ko ba wannan sai kun samu to kira gare ku in hakan ne in hakan ne to ku shiga taitayin ku munafurtan shehu tijjani munafurtan shehu ibrahim ba riba duk wanda ya munafurci shehu tijjani ya furci shehu ibrahim dan lokaci ne kuma sannan abin da ya baku ina yake a jikin ku in ya tabbata ma ina yake a jikin ku kuma ne yake baku nawa yake ba ku ina yake a jikinku so da haka kira ita dai ɗariƙa yardar Allah ake nema yardar manzon Allah ake nema wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu in kanu mu'minin ana neman yardar Allah da annabi ne a ɗariƙa amma daga lokacin da ka shiga hanyar tuba hanyar salati hanyar la ilaha illallah bin iyaye mutunta su girmama su sai ka ce bari ka munafurci wannan aiki da mai zagin aikin to ka ɗeban wa kanka ruwan dafa kanka ne wannan kiran da za mu yi in fa akwai a nan jihar filato a nan jos north a nan gunduman tamu akwai waɗanda suke zuwa wajen shugaban izala na ƙasa malam sani haya jingir don abin da suke karfa gashi yanzu ya hau social media ga abin da yake faɗa a kanku daman muna ɗan jin raɗe raɗin abu makamancin irin haka to mu ba za mu yarda a munafurci shin tijjani ba ba za mu yarda a munafurci sahibin faidati ba in za a yi ɗariƙa a yi ɗariƙa sak shin tijjani ya ce man arafani arafani wa'adi wanda zai bi ni ya bi ni wanda ba zai bi ni bai je wanda zai ba dole shehu tijjani ce ga sharaɗi bai ce dole sai ka karɓi sharaɗi ba in ka gaya ma ka karɓa in ka ga ma ba ka je ka yi abin da za ka yi amma ba zai yiwu ka ce tijjaniya kuma ka je wajen mai zagin tijjaniya ka ce kana tare da shi a can kuma ka zo nan ka ce kana tare to ai ka zama wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to ka sani Allahu ya ko ku sani Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dubyanihim ya amahun ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin mathaluhum ka mathali allazi istawqada nar falamma ada'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un wallahi duk gonde wannan hanya na munafurtan wato shehu tijjani to fa ma rabbi hat tijaratu duk abin da za a baka ba zai albarka ba duk abin da zai baka ba za ka ji daɗin sa ba duk abin da zai baka sai ya zama maka dalilin wata musiba dan haka ɗan uwa ɗan tijjaniya ɗan failashin ibrahim wallahi wallahi in dai da gaske yardar allah za a nema to a tsaya a nema idan kuma za a sirka yardar allah da wani abu na shaidananci to dai Allah yana nan yana kallo Allah yana nan yana kallo kuma yana nan a madakata inna rabbaka labil mirsaj yana nan yana jira yawwa kuma duk abin da mu muka gani wanda ya zama munafurtan shi tijjani ne tunda yanzu duniya tana tafin hannu ne to za mu gaya wa duniya kuma idan mutum ya ji ya bari ta ni'ima haka ake so idan mutum bai ji ya bari ba to shikenan ya rage nashi mataki na uku da yake cewa ɗan ɗariƙu sun zo wajensa sun ce suna tare da shi a ah, idan wannan layin za ka bi mu ma ai akwai 'yan izalin da suke zuwa wajenmu musu aibata ka su muzanta ka su ce ai wa'azin da kake yi masu ba sa son cin mutunci saboda iyayensu 'yan ɗariƙo ne zan ba da misalin mutum ɗaya a nan jihar filato wanda 'yan izala in kai ka ce mutum ma goma ko ko mutum goma sha biyu to shi mutanen da suke zuwa wajensa sun ninka naka shine shek malam harisu kakakin faila kuma su waɗanda suke zuwa wajen nashi na kudda kudinka ne na gindinka ne na kusa da kai ne shi Sheikh Malarisu ya taɓa fitowa ya gaya wa duniya da wane da wane da wane ko kuma a'a yan izala kaza kaza misali sai kai ne ɗan talle mai talle ko to shi kenan ya fi ga mai doki amma a ƙarshe abinda muke kira 'yan uwa musulmi ita ɗariƙa hanya ce ta neman yardar Allah hanya ce ta neman gafara hanya ce ta neman rahama hanya ce ta neman aljanna hanya ce ta neman a gama da duniya lafiya daga lokacin da ka ɗauke ta da yaudara daga lokacin da ka ɗauke ta da wata manufa daga lokacin da ka ɗauke ta da buƙatar ka fasinal buƙatanka ba wai abin da ɗariƙar ta nufa ba neman yardar Allah to daga lokacin za ku sa kafar wando ɗaya da Allah daga lokacin za mu ce ga ka ga Allah ga ka ga manzon Allah ga ka ga wakilan Allah da annabi Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim so da haka a ƙarshe ina mana fatan alkhairi yan uwa a daidai irin wannan lokaci da muka sa mutane suke bibiyar mu suka saurari wannan eh, saƙo namu Allah ya kiyaye mu zarmewa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kaucewa Allah ya kiyaye mu faduwa Allah ya kiyaye mu santsi wannan hanya ta tijjaniya muna roƙon Allah ta faila shi Ibrahim kuma muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu yanda bakinmu yake faɗa cewa 'yan ɗariƙan ne ya zama zuciyarmu haka ne gaɓoɓinmu ma ta ɗauka akan hakan ne. albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu rayu a cikin ta mu mutu a cikin ta mu tashi a cikin ta wannan shine fatan mu muna roƙon Allah masu irin wannan ra'ayi na su ga can saboda kwaɗayin lashe-lashe mutum yana ɗariƙan ya je can saboda kwaɗayi da wasu abubuwa makamantan irin wannan idan za su gane Allah ka ganar da su illan irin wannan abin da suke yi idan kuma ba za su gane ba to Allah bayinka ne kai ka san yadda za ka yi da su kuma mu dai abin da muka yadda muka sani munafurci toto ne kuma shi munafurci wato bai karko bai karko duk abin da in za ka je a ɓoye ka karɓa to Allah zai tona asiri ƙarshe duniya ta zo ta gani ka faɗi kasawar wasu baka da nauyi Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye ɗariƙar mu Allah ya kiyaye failan mu Allah ya ƙara shi tijjani karama Allah ya ƙara shi Ibrahim karama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatika wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Ahadu ya Samadu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh